أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير أو تنترى وتر رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 22 a watan 2 februari shekara ta 2026 allah tabaraka wata'ala cikin ikonsa da yardarsa a wannan yammaci ya hada fuskokinmu a masallacin ubayyubin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma muna cikin suratun nisa'i ne mun yi darussa hudu a baya a darasinmu na hudu mun fara da bayani hukunce-hukuncen wato rabon gado amma kashi na biyu wanda ya shafi ma'aurata wanda su da ke da martaba ta biyu da faɗin allah maɗaukacin sarki walakum nusfu ma azuwa jiku ku mazaje kuna da rabin abin da matayenku suka bari in ya zama ba su da ɗa wannan ɗan naku ne ko da su suka zo gidan amma idan suna da ɗa to abin da kuke da shi shine rubu'i kun tashi daga wato rabi kun koma ɗaya bisa hudu bayan wasiya in sun yi wasiya ko bashi in an biya musu bashi har zuwa da ya ƙarshe zuwa zuwa inda muka kammala darasin bitargibi wa tarhibi da kwaɗaitarwa da tsoratarwa a faɗin Allah ta'ala da yake to tilka hududillah wannan magana ta gado tsari iyakoki ne na Allah ta'ala da ya iyakance wa man yuti illaha wa rasulahu to duk wanda ma Allah da manzansa biyayya yudkhiluhu jannatin Allah ta'ala zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin aljannatai din khalidina fiha in kuma suka shiga cikin aljannatai suna madawwama wa zalika to shi hakan ka tafi aljanna sakamakon biyayya alfawz al'azim shine rabo a rabo shine mafi girma amma yan akasi da aka tsoratar da su shine wa manya asullaha duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzansa wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah ya dikilhu ran Allah zai shigar da shi wuta khalidan yana dawwamamme fiha a cikin wuta bata tsaya nan ba walahu azabun muhin yana da azaba ta wulakanci wannan kusan shine da din karatun mu na jiya wa amma sanabda'u bihi al-yawma dangane da inda zamu tashi a yau ya kullu jazairi ash-shaykh Abubakar al-Jazairi yake fada lamma zakara ta'ala bi zakara ta'ala bi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tunatar game da iyakokinsa wa zakara jaza'al da za a mu'tadiha sannan ya ambaci sakamakon wanda ya ƙetare iyakokin Allah Zakarar huna ma'asiyatan min ma'asihi yanzu ma dai Allah tabaraka wa ta'ala zai sake ambatar wani sabo daga cikin abin da idan an yi an saba masa wahiya fashatu zina ita ce alfasha irin ta zina wa wada alaha haddan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mata haddi wahiyar obus shine tsarewa filibiyuti a gidajen yari ga wanda suka je suka yi zina hatta mutu har lokacin da za su mutu au ila an yanzila hukuman ko kuma lokacin da Allah zai saukar da wani hukunci akar ya hunna ya fitar da waɗannan matan da suka aikata wannan alfasha min alhubsi daga wannan tsarewa da aka musu wa hadha bin nisbati ila almuhsanat amma wannan hukuncin da za mu karanta yana da dangantaka da matan da sun yi aure wato su ne muhussinat faƙala ta'ala sai Allah yake cewa aran mamalan umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نعم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الله تعالى ce wallati jam'in allati kenan ya atina alfahishata wanda suke zuwan ma alfasha anan alfasha ana nufin zina alfasha tana zuwa da ma'anoni da yawa wala taqrabu zina innahu kana fahishatun kaga ita ce anan wallahi ya ce fahishatu azuna ke. tana zuwa da ma'anar auren matan da mahaifa suka aura a jahiliya haka su idan mahaifi ya rasu yana da mata da yawa mutukar dai ba mahaifiyarsa ce in yana da bukata zai gaje ta me da jin da yana bukatar ta zai cire rigarsa ya jefa mata in haka ba ta same ta ba bai ritsa da ita ba shine in kafin dan ya zo da mahaifin ya rasu ita ta kai bantanta ta shayi ta kai gida to ta tsira amma in ya zo zai iya mata haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tankihu ma ba aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kada ku ce auren irin matan da mahaifanku suka aura sai da abin da ya gabata tan jahiliyar ku to yanzu ta wuce musulunci yaro, sai ce dan yin haka din shi ma fahishatun alfashani ne ka ga. wannan yana ɗaukar ma'anar alfasha auren matan da iyaye suka aura a jahiliya suke yi sannan sai nuwa an kira ta da alfasha Allah yake ba wasu cikin duniya alami na ma ba wanda ya riga ko mutanen annabi lut ba wanda ya kai ya ku fara wannan aiki to raka alfasha ne shi ma sai ƙarya kirkirar ƙarya da ya ta a suratul nuri a kissar abin nan sharrin da aka yi ba Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ma kira shi alfasha to anan dai alfasha tana nufin zina wanda suke yin zina min nisa'ikum daga matayenku kenan wanda suna da aure matayenku ba banatikum aka ce ba saboda haka shuru'un wannan za a fara wani a bayani ne bi ba'adin akar na ba'adin akar wani sashe min ahkamul muta'alliqatu bin nisa'i na hukunce hukuncen da har yanzu dai suke da alaka da mata ai mun ce suratul nisa'i tana magana ne akan raunana ƙananan yara da mata sai kuma asufaha wanda suke da wawaye ne ko da taɓin hankali to har yanzu ana ana magana akan hukuncin mata ɗin suka ce kada an ƙwato musu ƴancinsu, da ba a ba su gado a jahiliya yanzu an ce a ba su gado abubuwa da dama jahiliya sun mai da ita ma ba mutum ba mutum bace to yanzu an ce ita ma mutum ce inna akramakum indallahi atqakum inna khalaqnakum min zakarin wa unsa to su kuma kar wannan ya kwashe su su kuma su yi ga aikata abin da suka ga dama ko aikata alfasha to sai aka faɗi hukuncin wadda kuma ta ta aikata wannan alfasha ɗin ita zina tana da illolinta amma ma me zina bisa ta'arifin da alkur'ani ya zina kawai abin da ya ce shine ka ji daɗi da matar da ba ta ka ba babaiwar ka ba tun daga ƙanƙanan jin daɗi har zuwa ban malinki wannan shine zina a inda yake lissafa ko yake bayyana sifofin mu'mini a suratul mu'minun yace qad aflaha almu'minuna hakika ne sun rabauta Allah ne yake bishara yake jinjinawa nasarar muminai rabautar mu'mini suwaye allazina hum fi salatihim khashi'una sune wadanda suke da khushu'i a cikin sallar su wallazina hum anil lagawi mu'riduna su ne wanda game da lagawo an ce lagawo shi ne abinda bai da amfanin duniya ba shi da fa'idar lahira da abinda a duniya ji bai da amfani lahira ba shi da amfani to wannan lagawo ne mai amfaninsa to su muminai da abinda ba shi da amfani an lagawo ba oridona don lokaci tsada ne da shi in kana neman ra'asi malin insan kafitan ɗin ɗan adam shi ne lokacinsa duk wani abu da kake karyar ka yi ko suke yi lokaci ne in ba lokacin ba wannan magana shi ya sa suka ce wulaƙanta lokaci kamar wulaƙantar mai wulaƙanta lokacin wulaƙanta lokaci alama ce ta wulaƙantar mai wulaƙanta lokacinsa shi ya sa shi musulmi ko mumini yana daga cikin sifar mumini amin lagawi mu'ridu abinda duk ba shi da amfani ta suna bijire masa walladina hum lizakati fa'ilun ce kuma sune masu aikata aikata zakka a aikace yadda Allah ya ce a yi ta haka suke yin ta sannan sai ce wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda dangane da farjinsu hafizuna suke kiyayewa wato mun zo wajen kenan wallazina hum li furujihim hafizuna sai ya ce illa ala azwajihim muna so mu ji alifin da qur'ani yi wa zina suna kiyaye farji ai ba sa zina kenan sai ce to in kaga sun ji daɗi illa ala azuwa sai dai akan matayensu na aure ɗaya kenan na biyu auma malakat aimanuhu ko abin da damar su ta mallaka bayi kenan to a ɗayan biyun nan matansu ko bayinsu sai Allah ce fa innahum ghairu malumin to su ba ababen zargi bane to ai anan mafahumul mukalafa kenan in suka tsallake ɗayan biyun nan su menene ababen zargi ne to kuma sai aya ta gaba ma sai ta yi bayanin zargin sai ta ce famanifta gawara a zalika duk wanda ya nemi koma bayan waɗannan biyun ba matarsu bar aure ba bayansu ba to fa'ula'ika humul aduna su ne 'yan ta'adda su ne 'yan ƙetare iyaka to kaga wanda yake na maka ma'anar zane shine ka ji daɗi da matar da ba ta ka ta aure ba ba kuma baiwarka ba saboda ka fa ulaika humul adun su wannan shine ma'anarta tana da matsala tana da takeici wani yazo ce sa'ada kullu islama bi sharɗi an azim yace zai shiga musulunci amma sharadin sa in za a yadda ba zai jana zina ba yanzu kai in kai yazo zo samu da wannan me zaka ce karanta sai ka rufe ido ka yi tuna ba za ka gane shirkar da zai baro ba ai ta fi zama matsala a kan zina to amma kuma musulunci ya haramta zina ba za ka ce mai musulunci ya zina to amma me mafitar ka to da ke wajen annabin rahama ya zo sallallahu alaihi wa sallam malamin duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to dan zaura ka jira sai ya zauna sai ake wasu mu'amalolin na addini a gabansa sai can sai annabi ya waye shi yace Allah zaka yi da'i zina da mahaifiyarka ce Za zaka yi da'i zina da yarka a'a za ka yi za'a na 'yar uwarka matarka kowa nasa a'a sai da ya ƙari san kansa ta na barama ya ce to ai ni kuma ina gani wadda duk za ka je ka yi zina da ita ko mahaifiyar wani ce ko 'yar wani ce ko matar wani ce ko 'yar uwar wani ce in ba ka so a yi da naka kai me yasa za ka je ka yi da wani shiru ya ce to zan musulunta ba zan yi zina ba ka gani ko malamin duniya ake ce ake gaya ma faqad sata insal khalqi irran wa jinnahu sallallahu alaihi wa sallam Ali Abi Talib yake cewa zina tana gadar da abu shida uku a duniya uku a lahira yace uku na duniya sune da take wato gadarwa tafiyar da kwarjini inda kana so ka zama baka da kima a cikin al'umma to ka fara zina sai eh, da larabu da shi wannan kaza ne kaza ne wato ta tafiyar maka da wato kwarjininka sannan yanke arziki wannan wanda suke yi da wanda suka san harkar sun tabbatar da inda kana son yanzu arzikin ka ya rushe to fara zina a ai ko mai shagon da ya bude shago ya kula yan mata ai da wani za a yi a kare ko yawwa shi wannan yan mata ma ya kula amma da wani ake kare amma kuma wanda shi yake mai yanayin iyayen mata yake zuwa wajen su saboda haka tana rusa wato arziki sannan tana saurin tsufar da mutum yanzu nan ka zama wani iri a rasa ya aka yi to ita ce nan ta hanyar ko ta jefa maka wasu cututtuka da suke jefawa mutane sai ce amma ukun da suke lahira fa gadar gadabur rabbi fishin ubangiji na biyu su'ul hisabi mummunan hisabi na uku ad-dukhulu fil shiga wuta ce wannan sune abinda zina take gadarwa duniya da lahira Allah ya kiyaye to wallahi ya ci fahishata min nisaikum wanda suka yi alfasha ta zina daga cikin matayenku na aure fastashhidu alaihinna to ku kafa musu shaida wannan shaidar ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba arba'atan minkum sai kun tanadi mutane guda hudu a matsayin su ne za su ba da shaidar kowa ya ji ya gani fa in shahidu to in fa suka shaida su waɗannan hudun fa amsukuhunna fil biyuti to hukuncinsu a farkon musulunci shine ku kama su ku tsare su fil biyu da suka ce fil sujud a sa a kurkuku kawai a tsare su wannan tsarewar da za a musu hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai sun mutu a haka au ya Allahu lahunna sabila ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata mafitar shine ya kawo wani hukunci amma dai a farkon musulunci aka ce wannan shine hukuncin su al ibrahim al yake cewa ai yaktahu lahunna tariqan mustaqiman lil hayati Allah ya buɗa musu wata hanyar rayuwa bizwaji aw tauba ta aure ko kuma ta tuba a cikin tafsirul manar yake cewa an rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala ba'da zalik manala ya faɗa bayan haka yace qad ja'ala lahunna sabila to Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa mata mafita wanda tsautsayi ya kwashe su shedan ya kai su ga zina asayyibu wanda take ta taba yin aure tildu mi'atan wa rajamin fil hijara shine ayi bulala 100 sannan kuma ayi rajam wal bikru amma budurwar da bata aure ba jildun mi'atun shine ayi bulala 100 ma. na fayi sanatan a kore su daga gari a kai su bakuntar da su su yi kurkuku a wani guri na shekara guda aka hu ibn jarir ya ce ibn jarir ya fitar da wannan wa qala ba'dhum wasu suka ce alhadisu hadisu mubayyinun lisabil la nasikun da Allah ya ce hatta ya ji lahu na sabila to yi wannan hadisin ya bayyana sabil din kenan amma ba nusukun ba ayar waccan wato ya tasa ba ya yi nusukinta wallazina yujizunan yajizuna nisqal qur'ani bil ahadith waɗanda kuma suke halatta ana goge wata ayar qur'ani da zuwan hadisi ja'alu hadha al hadisi nasikan li imsakin fil biyuti sai suka ce wannan hadisin da yazo yayin niskin wancan da farkon musulunci da aka ce a tsare su har mutuwa ta zo musu wa qala al akharuna wasu suka ce bal nasikun lahu ayatul nuri a'a abin da ya soke wannan ayat ta suratul nisa'i ayat suratul nuri da ta ce azzaniyatu wazzani mazinaciya mace da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma miyata zalga kowane ɗaya daga cikin su kuma su wato bulala ɗari aya ta biyu rashidu rida yake cewa wa kana min afashil isyani azzina yana daga cikin mafi alfashar sabo shine zina wa kana al-fasadu fil nisa'i akthar kuma in dai banna ce za a bullo da ita da mata to tana da yawa wal fitnatu bihinna akbar kuma fitinuwa da mata shine babban abu har annabi ta kai yana cewa ban bar wata fitina a bayana ba da tafi cutar da mazaje sama da mata yi wa dararu bihinna akbaru cutuwa da su yafi zama abu mafi haɗari, wa qadi yudkhilna ala rijali mata ne za su iya sama wani mutum man yarisu minhu wanda zai gaje shi min gairi auladihim ko ba da cikin ƴaƴansa ba da shi ta zo ko kuma a gidan tana fita tana bin maza tana da miji wani ne ya mata cikin amma haife shi a gidan mahaifinsa ne shi kuma bai sani ba ya ce saboda haka yana daga cikin abin da suke wato iya yi fihi ihtimaman bi hinna saboda haka ya zama aka himmantu wajen tsawatar da su bayan tausaya musu da abin da a jahiliya ake musu to kuma sai aka tsawatar da su daga nan ya kulli jaza'iri jaza'iri yake cewa amma gairil muhsanat matayen da su ba muhsanati ba wato ma'aurata bane ba su yin aure ba fa hunnal abkar sune wato budurwa a qad qala ta'ala fi sha'anihinna to su abinda Allah ya faɗa game da su aya ta 16 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما Allah ta'ala ya ce walla zani waɗannan waɗanda ya atiya ni ha suke zuwan mazinaɗin, bayan duk nan nata da kashe din nan a kanta minkum daga cikinku to fa azuhuma tun farko ma kar a musu mu'amala mai kyau a nuna musu su sun sha da bamban sun bulayin dabbobi dabba ce ba ta da doka akan dama a dabba ba zancen matar ko ba matar ka ba wai ake kawo wata hikaya wai dan akuya ne yake yake tambaya an ga matansa aka ce a'a kawai dai mu dai mun ga kannanka da mahaifiyarka sun yana yake to da su nake nema kaga shi yaffa ke saboda haka amma shi dan adam an ba shi hankali an kuma dora masa ne an dora masa shari'a saboda haka shi yana da ka'idoji da Allah subhanahu wataala ya dora masa to idan yayi fita daga hankalinsa ya bi daga tsarin hankali ya je abin da rashin hankali ne to fa azuhuma abdurrahman sa'id yace bil qawli ta hanya ta kar a tassauta musu magana wattaubekhi da nuna kaitansu wata ayiri da nuna wato wulakanci wa barbin rida'i ala hazin fahisha saboda wannan alfasar da suka aikata fa ba amma idan sun tuba ai raja'a an zambi sun dawo daga rakiyar zunubi daga aikata zunubi allazi fa'alahu wa nadama suka yi nadama alaihi akan zunubin wa azama suka daura niyya ala Allah ya uda cewa ba za su sake komawa zina ba wa aslaha suka kyautata ayyukansu al'amala addallu ala sidqi tauba suka kyautata aiki wanda yake nuna gaskiya wannan tuban su da gaske suke in mai zuwa layin ma layin ma ya daina zuwa inda ake harkar ma ya daina zuwa bayan da za a yi ka tuba daga harka kuma kana tare da masu harkar a kana ruwa eh in ka tuba daga harka to in za a jefar da hawainiya da karanta ake jefar da ita yauwa ba wasu ya ce in na kasuwa ko sautu ba na mata to haka ake so ka yi tuba duk zunubin da ka bari ke zama haka haka ne tsakanin ku da shi to in suka yi irin wannan tuban suka kyautata ba a arzo huma. to wannan cutarwar da cizgunawar da kallon da aka ce ku musu to yanzu ku kauce ga barin yi musu wannan kallon saboda man satara musulman kuma satara hullahu fi duniya wal akhirah duk wanda ya sirta musulmi to shi ma Allah zai sirta shi a duniya da lahira dama abin da ya ja'a musu wancan kallon da wancan tsangwama wancan laifin to yanzu sun ban laifin to duk wanda ya ban laifi a ta'ibu minas zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba daga zunubi kamar baya da zunubi to idan haka ne hukuncinsa a wajen mahalicinsa to kai me yasa zaka ke aibanta shi da wannan zunubi to kai shi yasa sai aka tsora ka akan ka'idar man satara musliman duk wanda ya sirta wani musulmi satarahu Allahu fi dunya wal akhirah to shi ma Allah zai sirta shi a duniya da lahira a shek Usman dan Fodio a cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a tun a mukaddima yake cewa naga mutanen da suna da aibu to saboda sun san suna da aibu a karan kansu sai ba su mai da nasu laifin tudu ba sun taka suna hangen na wasu sai suka wadatu da aibin da suke da shi shi hudu ya ce sai Allah ya sirta musu nasu man satara musulman satara hullahu fi duniya wal akhir yace naga mutanen da ba su da aibu ba za ka kalle su ba ka ce ga laifin su ka nuna yace to amma su kuma kasancewar ba su da aibu a karan kansu sai wannan ya roɗe su sai suke aibanta masu aibu yace sai wannan ya zame musu nasu da in ba su da shi to yanzu sun samu aibin su aibanta masu aibu ne nasu laifin to kuma ga falala da suka saki hadisin musulun ne wanda ya zano maka abu shida to daga ciki akwai wannan na farko ya ce maka man fasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya na fasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmal kiyama aljaza'u min jinsin amal sakamako jinsin aiki wanda ya yi wani mumini bakin cikin duniya to Allah zai yayi masa bakin ciki daga bakin cikin alkiyama wa ya fi cin nasara kai da kayayi masa na duniya in ka bar shi ma mutuwa za ta raba su ko rashin lafiya mutum yake in ya mutu sai a ce cuta ta warki, to na ɗaya kenan na biyu wa man yassara alamun usirin wanda ya yalwata ma wanda yake cikin kunci tsara Allahu alaihi fi duniya wal Allah zai yalwata masa duniya da lahira na uku wa man satara musulman shine wannan abin da ya kamu wanda duk ya musulmi satarahu Allah fi duniya wal akhirah in ka san me kike lahira da sunan da Allah ya mata yace yawma tubul sarair ranar tona asirai amma kai aka ce ga abin idan kai kai ma Allah zai sirta ka ba sai ka zama ba dama kum in ka gani ma kamar baka gani ba akwai mutanen da suke da karamci wanda in su ga kana laifin kai suke jin kunya ba sa so ma ka san sun sani kai kuma kana nan ana rigima kana cewa ai ka san dai na sani in faɗa ka faɗi ba nauyi ba sifar masu imani ba su masu karanci ma ba sa so ka san sun san laifinka in kuma suka san ka sani sun fi ka jin kunyarka sai ka man satara musulman duk wanda ya sirta musulmi Allah zai sirta shi a duniya da lahira abu na hudu sai ce wallahu fi aunil abdi Allah yana taimakon bawa ma kana la'abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa ka taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka na sha faɗa wannan taimakon da kake tsayawa a kowace raka'a farilla da nafila ka ce ma Allah iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in kai kadai adatul hasan muke bautawa kai kadai muke neman taimakon sa to wannan neman taimakon ga sanadari wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhi kana san taimakon Allah ka taimaki bayin Allah man la yarham la yarham irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda kuke nan bayan ƙasa tare da su wanda yake sama subhanahu wata'ala sai ya tausaya mu abu na biyar sai ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi ya zai san Allah ya zai bauta ma Allah ya zai mu'amala da kowa ya zai ba ma kowa haƙƙinsa duk wanda ya kama wannan hanyar ta halallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna yasa aka ce aljanna babu gidan jahili tunda man salaka tariqan yaltamisu fi ilman aka ce sannan kuma aljanna ta illal ladina amanu ce wa amilus salihati to imanin zaka yi da jahilci ko aikin zaka yi da jahilci wanne ne ra'ayin jahilci to kaga shi sa aljanna ta masu ita masu ilimi to sannan sai abu na shi da na karshe a hadisi ke cewa majita ma a babu wasu mutane da za su taru fi baitin min biyutin lahi a wani ɗaki daga dakunan Allah sune masallatai nuna kitaban lahi suna karanta littafin Allah wa ta bainahu suna fahimtar littafin Allah tsakaninsu sai su samu daraja hudu illa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su wala Allah in ba wani zama kai ba irin wannan to a yinin yau baka samu nutsuwa kaman wannan ba wanda baya magana bisa san rai ne ya faɗa wa mayan duk anil hawa sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ya ce ba waji sama a kaumin ba mutanen da za su taru a wani ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah falalarsu ta farko illa nazalat alaihi mustakina sai nutsuwa ta sauka a gare su na biyu wa gashiyat humur rahama sai rahama ta lullube su na uku wa haffat humul mala'ika sai mala'iku sun kewaye su na hudu wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su cikin wanda suke tare da shi a sama mala'iku to wannan hadisin ya zo mana da abubuwa shida kowanne aka ce kai sai an falalarsa yanzu kai sai ka duba ka ga a cikin shidan nan wanne ne ka samu dama kuma kai wanne ne kake da dama baka yi ba wanne ne baka yi ba kuma dan Allah bai baka dama ba Allah ya sani amma dai ka ji hanya aljanna sai kai kaza ai maka kaza mun ce aljaza'u min jinsil amal to in baka in kana da wanda kake da dama kuma ka ki da gangan to ba za ka ji abin da annabi ya rufe hadisin da shi inda mun ce dama ka'ida ce ba wani annabi da Allah ya aiko face haƙƙi ne na wajibi ya sanar da al'ummarsa duk alkairan da ya sani don su same shi kuma haƙƙi ne na wajibi ya sanar da su duk sharrin da ya sani don su guje shi yanzu annabi ya yi bayani wannan alkairi ruwa ruwa gashi nan wanda ya kaza kaza wanda ya kaza kaza to sai rufe da sharri kwaya daya sai ce faman badda abihi amaluhu to duk wanda ya je filin alkiyama aikinsa ya kasa masa tare da an bashi damar amma yi wa kansa tafiyar da ba ruwa to ya sani lan yasri bihi nasabu dangantaka sa ba za ta kai shi ba lahira ba dangantaka ba dangi kawai aiki ake nema dan za a ce wa mutane ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu ya ku taron mutane da aljanu idan kuna da dama ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa don samun wata mafaka to an ba da dama go ahead fanfuzu ku gudu amma ina za ka Allah ce la tanfuzuna shine mahallin shahidin lahira ba mai tsira sai da da as-sultan sultan shine al-iman wal amal salih imani da aiki na kwarai kawai shi yake tsirar da mutum to shi yasa yanzu annabi wannan hadisi bayan ya zano alkhairan sai shi amma fa faman barda bihi amalu duk wanda duk yaji ya kiji ya watsi da damarsa to lam yasri bihi nasabuhu to dangantakarsa ba za ta kai masa ba shi ya sa da Allah ya saukan masa wa anzir ashira takal ƙarabin. ka gargaɗi danginka na kusa sai ya hau kan dutse Ya ce ya ban bane abdul manafi ya ku ƴaƴan gidan abdul manafi an fusa kumminan minan nari fa inni ne an kumminan Lahi shaida ku tsamar da kanku daga wuta ni da kuke gani na fito daga cikinku? ku family ɗinku ne ni to ne an kumminan Lahi shaida ba zan wadatar da ku komai a gaban Allah ba ranar Ya ce ya safiya Ya ce an kizi na saki minan nari samar da kanki daga wuta fa inni la uguni anki minan lahi shay'a Abbas bin Abdul Muttalib an kizi na saka minan nari yana kira sai da ya kira Fatima esta matsayin Fatima a wajen Annabi Rahama ya ce, bi bid'atun minni tsoka ce daga gare ni abin da ya faranta mata ya faranta mun, abin da ya bakanta mata ya bakanta mun. amma da Allah ya ce wa an zura shi da takal aqrabin ka gargadi danginka na kusa yace ya Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi it tambayin cin dukiyata abin da biki kike so ina da shi nan duniya in baki amma lahira fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya subhanallah in wannan dangantakar ba ta yi maka rana ba ba ta yi rana ba annabi ya gaya faɗi ma haka yanzu kenan ka miƙe kafa kake jira wani shehin ka yake ce ka ko yanzu ba gane karatun ba annabi ya faɗi wannan amma kai kake jira wani ya cece ka to kai ne saboda za ka yi abinci da za ka ceci wani ban haka ne ai da ka zama mai bayarwa da ka zama wanda ake ba wanne ka fi so kalma almajiri to me yasa kake jira sai wani ya cece ka kai ne sa ba za ka yi abin da aka bayan zama mai ceton ba in walici ne Allah ya ba da samfur ɗin ya ba da sifar waliyan ya ce ala inna auliya Allahi la haukun alaihim walahum ya hazanu ku saurara in dai waliyan Allah ne ba su da tsoro ba su da bakin ciki to amma su waye na amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah in dai aka sami imani tsoron Allah an samu walita. kawai sai dai ta zama kankanuwa ko babba ya danganta da girman imanin da girman tsoron Allah amma dai kaji wannan shine wali annabi ya ce yadul ulya khairu min yadis sifula hannun da take bayarwa ta fi alkhairi a wajen mai karba kai ma duk da wannan baka gane ka tashi ka nema kanka walittab ba ka nema kanka kai ma ka ce san ka ceci wani ba a kai sai kai ne ka so kake a cece ka shi kuma ceto fa sai an je filin alkiyama ba a nan duniya ba aka san masu yi wanda aka san masu yi annabawa ne salihan bayi sai ka ce da salihan bayi a dunkule amma baka suka ce da wani ba annaba ne kake da garanti da annabawa za su yi ce sai a ce da salihan bayi amma Allah ta yi ayatul kursiyin da kake karantawa man zallazi yashfa'u indahu illa bi waye zai ceto indahu a wajensa yace can alkiyama sai kuma tun daga nan ka nada wanda ya ce shehinsa shine sayyidul auliya wanda ya ce nasa shine akirul auliya wanda ya ce shine shehu zamani ka gani shi kuma ya ce inda huwa ya zai ce sai ce illa bi izini sai in ya bada izini to har an samu izinin har kake cewa kai ga naka ne cetan saboda haka ومن بدا bihi amaluhu lan yasar bihi nasabuhu sannan kuma wa'annan masu wannan laifi idan sun tuba sun kyautata aikinsu fa an huma ku kawar da kai kuma inna allaha tabbas haqiqa allah tabaraka wa ta'ala kana tawwabar rahima ya kasance mai yawan karɓar tuba ne mai kuma rahama ne mai jin kai ne abdurrahman sa'id yake cewa ai kasirut tauba alal muzunubina al mukhti'ina mai yawan karɓar tuba ne game da muzunubina masu zunubi masu kuskure azimin rahama mai girman rahama ne wal ihsani da kyautatawa allazi min ihsanihi wanda yana daga cikin kyautatawarsa waffaqahum littaubati ya datar da su da su tuba wa qabilaha minhum kuma ya karbi tuban daga wajen su wa samahahum amma sadara minhum kuma ya yafe musu ya kawar da kai ga barin abin da suka aikata in sun tuba kenan shi da abdurrahman sa'idi yake cewa yi min hatainil ayataini za a ɗauko hukunci daga waɗannan ayoyi guda biyu anna bayyana zani shaidar mazinaci labudda an takuna arba'ata rijal lalle ba maka zama mutane ne guda hudu mumini da kuma masu imani wa min babi aula kuma yana daga abin da aka fi so wa ahara aka fi kiyayewa istiradu adalatin su zama adalai ne su wa'annan muminan لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاهشة saboda Allah ya tsananta akan al'amarin wannan alfasha تترى li ibadihi domin ya الله bayansa Allah ma baka bayansa yake ba ka ji hadisi ba wani ya zace ya rasulullah inni zanaitu hirni annabi Allah ya da kai yaji wani tana yin sai masa ya da kai har sai dai da ya kafa a ka hujja kaga da yayi shiru haka za a wuce to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsananta wajen wato sirta wanda suke wannan alfasha hatta innahu la yuqbalu fiha nisa har sai ta kai saboda tsanantawa ba a karbar shedar mata munfaridatin su kadai su yi sheda wala ma rijali kai a cikin hudun ma in aka sa mata daya za a ce sheda ta rushe wancan ruwa ta sha wala ma dunar arba'atin ko kuma a ce shedin ba su kai maza ne amma ba su kai hudu ba har yanzu ruwa ta sha yanzu kai kuma dan Allah Allah da ya maka wannan gatar shi yana ganin ka fa amma ya kafa dalilai sai an samu hudu in ba a samu hudun ba ko kayi ruwa ta sha amma kai ba za ka tuban masa ba arhamun rahimi na tsin mafi jin kan masu jin kai ya kamata kai kanka kiyamar laili ya kamata kai kanka kiyamar laili ka bar duk abin da kake kai aure ya fi maka alkai wala budda da min at-tasrih shahadati ba makawa sai an fito fili da wannan shaida kama dallat ala zalikal ahadisu as-sahiha kamar yadda hadisai ingantattu suka nuna wa tumi'u ilaihi hadhihi al-aya kuma wannan aya tana ishara lima akan wannan lamma qala saboda Allah yace fastashidu alaihinna ku kafa shaida akan su ba da kala ku musu bulala ba ko ku tsare su arba'atan minkum kuma shaidar mutane hudu daga cikin ku masu imani lam da zalika hatta qala har yanzu dai sai kuma yace fa in shahidu in kuma sun shaida ai la budda min ash-shahadati sariha ba makawa shaida ta zama a fili aka yi ta an amrin ya shahadu ayana ya shahidu ayana abinda za a ce gashi nan an gan ganin ido min gairi ta'aridin ba jirwayi da kamar wanka ba wala kinayatun ba kuma kinaya ba wa amma ya ce dangane da ayar da za ta zo ya ƙuli zuhaili zuhaili yake cewa a tafsirin wasi wa qad fataha Allah babal amri hakika Allah ya buɗe ƙofar buri amamal ina gaba da wanda suke masu laifi ne annadimina wanda suka yi nadama ala wannan ƙofar da Allah ya buɗe musu wa huwa taubatu sadiqa shine tuba ta gaskiya ma bainal insani wa rabbih na abin da ya faru tsakanin wato mutum da ubangijinsa min gairi wasu ɗafi ahadin ba tare da shigar wani ba kawai kayi laifi to kai bawan Allah ne Allah naka ne koma ka tuban ma Allah la alimin wala qaribun ba wani malami ba ba wani makusanci ba wala muallimun ba wani malami ba wa qadi wada wada ash-shar'u lit shurutan wa ahkaman kuma shari'a ta sanya mutuba sharuɗai da hukunce hukunce wa shuruɗin taubati arba'atu sharɗan tuba guda uku da hudu ne al'iƙila'u an zambi gina zunubin dawowa daga rakiyar laifin wal azam ala tarki kabi'ati ba ne kuma daga yanzu in sha Allah nan gaba ba ni ba wannan aikin shine azam niyyar barin a ɗin hatta la kuna hunaka israran sai zama ba a a kai ba kenan la taubata ma'ahu zama an yi ta yi ba tuba wannan damu alal fi'il fi mama ba da kuma yin nadamar abin da aka aikata cikin abin ya gabata ka duba ga kai yanzu kai dinnan ne da Allah ya samar da kai daga babu ya maka goma ta arziki ya baka ni'imar da kuma kake amfani da ita kake saba masa sai ka haka kai nadama to haka yin nadama wa raddul huquqi abu na hudu in ya zama akwai haƙƙin adami haƙƙin wani to shi kuma mayar masa haƙƙinsa almaliya na dukiya ila ashabiha ga wanda aka ci dukiyarsu wa talabul musamahati ko kuma neman yafiya min al-akharina daga wasu allazina aka al-insan ma'ahum wanda mutum ya musu kuskure fil huquqi al-adabiyya na haƙina wato tarbiyya da zamantakewa ya ce ya ci mutuncin wancan ya zagi wancan yanzu kuma ya gane kuskurensa ya gane wannan hanyar ba mai billewa bace wattaubatu annadamu alartikabil ma'asiyati alartikabi ma'asiyati Allah ta'ala inda an ce tuba shine nadama a bisa abinda mutum yayi na sabawa Allah wa ahkamut tauba hukunce hukuncen tuba nassat alaiha ayatani qura'ayat wato qur'aniyatan wato ayoyi guda biyu na alkur'ani sun yi nasi a kansu wanda su ne za mu kai karshen karatunmu da su qala ta'ala sai allah yake cewa a aya ta farko daga cikin wato biyun ta sha bakwai إنما التوبة على الله بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما الله تعالى يقول إنما يفعل بآدات الحسر kawai ƙarshen magana end of discussion akan tauba innama abin sani kawai tuba alallahi a wajen Allah lillazina ya'maluna su'a tana nan ga wanda suka aikata mummunan aiki abinda ya saba ma shari'a ba daidai ba abdurrahman sa'id ya ce taubatullahi ala ibadihi nau'ani tuban Allah gaba da bayinsa kashi biyu ne tawfiqun minhu littauba gatarwa daga wajen Allah mai laifin ya tuba ai akwai laifin da ga wahala ake ci ga zubar da mutunci ba daɗin rayuwa kuma an kaka bari to Allah ma ya maka gamdakatare da tuba din wannan shine abu na farko wa qabulul laha ba'da wujudiha min al sannan kuma karɓar tuban bayan bawan ya tuba fa aka bara huna sai Allah ya bada labari anan annat taubata al hifka ala Allah tubar da take ta cancanci karbuwarta a wajen Allah haƙƙun a haƙƙun a haƙƙahu ala nafsihi to irin wannan tubar wani haƙƙi ne da Allah ya dora wa kansa in ka ji ala wajabci innama tawbatu ala Allah inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisabahum kaga ala din wajabci ne mun wajabta wa kanmu yi musu hisabi to innama tawbatu ala Allah tuban da Allah ya wajabta wa kansa karaman minhu wajudan dan karamci da kyauta liman amila su'an ga wanda ya aikata mummuna ayin ma'asi bi jahalatin kuma ta hanyar jahilci to amma anan bi jahalatin me bi jahalatin baramuci yace ai jahalatin minhu bi aqibatiha ya jahilci akobar laifin da Allah ya tanada ga wanda ya wannan yaje ya aikata wa ijabi ali sukufillahi wa iqabihi ya jahilci cewa wannan laifin da ya fa yana jawo fushin Allah da akobar Allah wa jahalun minhu bi nazarin lahi. kuma ya jahilci cewa Allah yana kallonsa wa maraqabatihi lahu yana bibitarsa da ilimin sa ba haka Allah ya ce ba inna Allah kana alaikum raqiba Allah nan yana yana ganin ku duk abin da kuke yana dakon ku ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو aina ma كانوا mutum da yana tare da ku yana sani da inda kuke sun mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah ya bada labarin abin da mutane suka aikata na tashin alkiyama to ya jahilci nazarin lahi wa muraqabatihi lahu ne wa jahalun minhu ko jahilci ne daga gare shi bima tu'awwilu ilaihi min min naqasil imani da wannan saban abin da yake kai ga mutum yake dawo wa mutum da shi na daga tawayar imani aw idamihi ko wani saban ma ya rasa ya saka rasa imani kaman zina da sata ai nasun hadisi ta la yazani zani ina yazani wa huwa mu'min mai zina baya zina lokacin da yake zina yana mai imani kiran sai an zare imanin alabashi in ya gama a mayan masa to in ya je ya cika a lokacin fa kamar yadda tarihi rayuwa ya nuna haka wasu suka haka haka la ya ustari mai sata baya sata lokacin da yake sata yana mai imani to ya jahilci wannan laifin yana tauye imani ko yana sa a rasa imani fa kullu asin lillahi kai abdurrahman sa'id yace kaga duk wani mai saban Allah fa huwa jahilun jahili bi hadha al-i'tibar in ka lura da wannan bayanan da muka yi maka wa in kana aliman bi tahrim ko da ya san abin da ku yake yi haramun ne to dai jahili ne in ya je ya aikata bal al ilmu bi tahrim shartun li kauniha ma'asiyatu ilmi na wato haramci sharadi ne saboda kasancewar aikin sako ne mu'aqiban alaiha wanda ake akuba akan to summa yatubuna min qaribi da suka aikata da jahilcin koma wanne ne daga cikin abin da aka zano sai kuma ya min ƙaribi sai nan take sai suka tuba eh dan shi aikin sabo kana yin sa nadama take biyowa baya sai dai abinda ake rasawa saurin tuba amma ita nadamar da ka gama ne sai kuma nadama wani lokacin ma ka tsani kanka ke sa Allah ce la uqsimu bi yawmil qiyama sai ce ne wala bi nafsin lawwama ba sai na rantse da ranar alkiyama ba kuma ina rantsuwa da ranar alkiyama kuma ina rantsuwa da rai allawama mai yawan zargin kanta zargin kan shi ne in kai aiki na kwarai kaga sakamakonsa ka ji daɗinsa sai ka ce ka ina ma ya baka kai in kai abin kirki in kuma sharri ne abin banza ne kana yi dama me yasa kai na zama za ta biyo ba shine nafsin lawama rai mai yawan wato zargin kanta to sun mai tubuna min qaribin suka tuba a kusa ya hatamilu an yakuna alma'ana sun mai tubuna min qaribin ma'ayanatul mauti wato shine ya tubuna qabla ma'ayanatul mauti suka tuba tun kafin mutuwa ta zo musu fa inna ya yaqbalu tawbatal abdi idza taba qabla ma'ayanatul mauti Allah yana karɓar tuban bawa idan ya tuba kafin ganin wato mala'ikan mutuwa summa wal azabu qata'an ya ga fashi azaba ce kawai yanke wa amma ba'da huduril mauti amma sai yana sabansa ya ƙi tuba sai da ga yayi kwanciyar da babu tashi sai da ji lalle fa tafiya lahira ta zo ta sai kuma yace ya tuba fala yuqbalu min asina taubata ba a karbar irin wannan tuba wala min al kufari rujuan ko kuma kafirai kafiri ne ma shi ya ce shi yanzu ya musulunta lokacin da ya ga ya zo tafiya wannan ya ce kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa game da fir'auna hatta iza adraka hulgaraqu az lokacin da ya ji shi ruwa ya sha kansa sai ce ne ƙala sai ce amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu wani abin bauta mawa da cancanta sai wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi a daga jini wannan na fir'auna raina hankali su fa banu isra'ilan da ya ce ya yi imani da abin da suka yi imani su fa ya biyo annabi musa ya ce muturan nan mu fita mu bar masa ya zabbi huna abu na akun bayan sayu nisa suna yanka muku yaya suna rike matan ku mu fita mu bar masa muturan nan cikin dare annabi musa ya fice mutum ya kwashe sahabbansa suka fita labari ya je wa fir'auna cewa nan musa ya ma dauke mutanensa sun fita an huta yace a'a maganar ba ta su gari ba ce maganar ce ta su bayan kasa ba a san rayuwarsu a ko'ina tunda ya ce a da kuma na ala babban mahaukaci don haka kawai sai ya shiri sai ya biyo su to karfi irin na gwamnati kafin asubahi ya kusa tarar da su ya hange su shine Allah subhanahu ta'ala yake maka falan ma tara ne. lokacin da taubun guda biyu tara'a shine sun ga kun gamu mun gau su sun hange su wanda suka biyo su su ma waɗanda suka biyo sun hange wanda suka biyo shine tara'a aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun sama annabi musa suka ce shikenan riskan mu yi. shi kuma annabi musa inna allaha ma'al ladina taqaw sannan kuma ga ma'iya khassa ta Allah da annabawansa yace a'a kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ina tare da ubangiji zai bada mafita ga kogin nil a gabanmu zai tare mu ga fir'auna a bayanmu ya ce ina ma'i rabbi asiqatu billahi ne irin na annabawa suka zo bakin kogi nan Musa ya dace kogi da sandarsa ya ba su hanya suka shiga suka wuce fir'auna ya zo da shi ya san shi allan ƙarya ne a ya kamata ya tunanin wannan ba normal ba ne a normal abu ba a gaba a irin wannan tarihi bai nuna irin wannan ba wani ya zo bakin kogi kogin ya dare ya wuce amma sai ya ta maza mara amfani shi ma sai ya sa kai sai da ya shiga tsakiyar da shi da tawagarsa allan da ya ce ruwan ya dare don annabu musa da jama'arsa yanzu wannan da ba a aike shi bai kawo kansa sai aka ce ruwan ya haɗe sai ruwan ya haɗe to ne da ya ji ruwa ta kunne ta hanci ya tabbata fato yanzu babu tafiya ta zo masa shi ne ce shi ma ya yi imani da ubangiji nan da banu isra'ila suka yi imani da shi amma fa yi explanation ya ce wa ana minal na? ni ma fa ina cikin musulman ya rijista ce ku rubuta sunana to dan ka gane irin wannan matsayin ba a karɓar tuba sai Allah ya ce al'ana kuma a yanzu wa kada a sai ta qablu ka gama duk iyatafunka ka ce ana rabbukum al'ala ka ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr wa kunta minal mufsidina kana cikin mabannata sai Allah bai karba ba to kai ma da ba fara'aunan baka kiyaye annabi sallama ya gaya maka hadisi inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bawa bai zo gargara in ka sake sai da ka ji ka a hannu kace kuma ka tuba za a ce maka al'ana Allah ma wayo zaka mata to ai kuma baka san lokacin da mutuwar zaka zo maka ba to tunda baka san lokacin mutuwar zaka zo maka ba yaushe ne lokacin tuba shine an kalibin kawai kana yin laifin an yadda kullu bani adama kabba amma wa khairul kabba'ina tawwabuna dukkanin ƴaƴan adam masu kuskure ne amma mafiya alkhairin masu kuskure sune masu tuba kuma ya tubo na an kana gane kuranka ka daga rakiyarsa to wannan shine tsira a wajenka amma in ka in ka bari sai da aka kama ka to nan fa ba za a karɓi tubanka ba ne mala ali na mange ce dubu dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi ba ta yake ba ana rabu kuma ala ba kamar shi kenan ai to har cikin ruwa can ta bi shi wace ce bai haye ba ta makure shi bai kai hadafin da ya nufi ba hadafinsa shi ya kama ya kashe halaka sa annabi Musa to bai haye ba shi kuma ta makure shi bai kai hadafin da ya nufi ba haka ba a karɓar tuba idan lokaci ya ƙure mai lahallari ma ya gaya maka wai tuba ilallahi kabla an yi kasa alai baligi ya tuba ma Allah tun kafin fushin azaba ya tabbata wato a gare shi wa kala Allah ya ce falan mara au ba'asana lokacin da suka ga azabar mu ta zo kalu kuma sai suka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wahdahu shi kadai ne abin bauta wa kafarna mun kafirce mun kiyarda bima kunna bihi mushrikina da abin da muke hada Allah da su dinnan yanzu ba mun yadda babu su yanzu Allah ne kawai su ma fa ra'au ba asana Allah yake sai da suka ga azaban mu Allah sai ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum in wannan ne imanin su na an ga azaba to ba zai amfane su ba lamma ra'au ba asana kuma sunnatullah haka sunnar Allah take in zaka tuba ka tuba kafin lokaci kawai amma in lokaci ya zo sunnatullahi allati qad kalafti ibadihi arinsa ne da ya wuce cikin bayinsa kuma walan tajida li sunnatullahi tabdila to fa ulaika irin wannan masu gane kuskuren su ba irin su fir'auna da tawagarsu ba an karibu to fa ulaika irin su yatubu Allahu alaihim sune Allah yake karɓar tubar su wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance alimun masani ne duk abin da kake yana gani Hakimun mai hikima ne da ya kyale katsin za ka zo ka tarar da shi ta lalace mai kamar sake inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata kuma ya gaya maka inna jahannama kanat mirsada wutar jahannama ma tana nan madakata azzambu la yunsa wal khairu la yafna wad dayanu la yamut zanubinka ba a manta ba ka yana nan mai hisabin baya mutuwa to yaya kai ka san komai an gama shi sa kafirai da suke ta yaushe tashin alkiyama mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina awa aba'una al-awwaluna har iyayenmu na farko mai Allah ya ce da su a farkon sautin nahli ata amrullahi fala tasta'jilu ai in al'amarin Allah na kiyama ne ya mazo dan ka'ida kullu atin atin duk abin da aka ce gashi nan to ya zo yasa ba wai ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya eh to da haka ata amrullahi fala tasta'jilu kar ma ku gaggauta saboda haka sai mutum ya kiyaye alimun ne hakimun ne hakima ne mai hikima ne aliman hakima falan ma kana littaubati shuruɗin to lokacin da muka ji cewa tuba tana da sharuɗai wa azamu hanniyatu sadiqa jazima mukhlisa mafi girman niyya a sharuɗan tuba gaskiya niyya ta gaskiya ta yanke da ikilasi to an kara fil ayatin lati sanaqifu alaiha al insha Allah ayat da zamu kwana akanta sai Allah yake inkari ga mallam tawafarat fi taubatihi shuru'iha ga wanda shi tubansa waɗannan sharɗai ba su cika ba fa ta'ala sai Allah yake faɗi a aya ta 18 walaysat at-tawbatu lil-ladina ya'maluna as-sayyi'ati حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما جزاكم الله خيرا الله تعالى yake وليست التوبة أما فبا amma بشي با tuba للذين يعملون السيئات ga wanda suke aikata munanan ayyuka sun ji sun ƙiji sun ƙi bari hatta iza hadara ahadahumul mautu har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu ma'ana rayuwar da aka bashi yake fama da ita yake saban Allah ta ƙare to ba ƙarya ta ƙare ba kenan bori ya kasbo ka to haka ƙala inni tubtu al'ana sai ce ni fa na tuba yanzu a wannan ba tuba ne. ai ko baka tuba ba to lokaci ya kare walallazina yamutuna haka ba tuba bane ga wanda suke mutuwa su kuma wahun kufar suna kafircin su ulaika a'tadna lahum azaban alima Allah ya ce irin wa'annan mun tanadar musu azaba mai radadi Abdurrahman Sa'idi yace wa zalika anna taubata ita tuba fi hazihi alhal a irin wannan hali taubatul iftirar tuba ce ta larura in ka an ce larura ai ba haka so ba abinda ba yadda zaka yi da shi ya zai maka larura kenan to wannan tuba ce ta larura la usahiba sahibaha ba ta amfanar wanda ya irin wannan tuban innama tanfa'u taubatu al-ikhtiyariyya tuba ta zabi kana da ranka da lafiyarka kana da damar da zaka saba ma Allah din ba ma ka tunanin mutuwa a wannan lokacin kawai sai kai ai ba abin bai ba sai ka tuba to wannan ita ce tuba ikhtiyariya amma waccan itirariya ce a zuhaili yake cewa at-taubatu kaga kuma ita tuba faradun ala jami'il mu'minina wajibi ce akan dukkanin mu'mine bi ijma'il umma ga ijma'in dukkanin al'umma li kaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuban ma Allah ka ce kam gaba ɗayan ya ku mu'minai don tuban ne ya sa ku samu babban rabu ka gani a wata ayar a suratu zumar ne ce kulya ibadiyar lazina asarafu ala an fusihim la taqnatu min rahmatillah ce ya ku bayina wanda ya wuce gona da iri kuka aikata aikin da ba a aike ku ba la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna ga barin rahamar Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim tace wa anibu ila rabbikum ku koma wa ubangijin ku aslimu lahu kuma ya masa wuya din qabla an yake kuma al'azabu thumma la tunsarun ko tun kafin azaba ta zo muku babu mai taimako an ta kula nafsi ya hasarata alama farrafta fi jambillah kuma mutum yana nadama da ba za ta amfane shi ba sakaci da ne game da haƙƙin Allah wa in kuntu lamina sakiri ko da wai ko da ke dama izgiri ne au ta qula law anna allaha hadani ko mu ce ai da Allah ya shiryar da ni ni ma la kuntu minal muttaqin dama mai lalari ya hana ka wala ya qula hatta ya hadiya ni Allah kada bawa ya ci gaba da sabo ta sai Allah ya shiryar da ni ai da kasan sabon shine shiryarwa yace fa innahu min alamatish shiqaqi wal kizlani wa damsul basira kana sabo ka san sabo ne kace wai sai Allah ya shiryar da kai alama ce ta tabewa da shakiyanci da shafewar basira ce sai lau annala a dalila kuntu min almuttaqin ce bala qad ja'atka ayati fa kazzabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirin to yawmal qiyamah tara alladhina kazabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama matawallal mutakabbirin sai wai najillahu alladhina taqaw Allah ta mu cikin su saboda haka zuhaili yake cewa wajibi ce saboda Allah ya ce wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna kuntu tuflihun wa dhalika bi an al yadruka al almuzlim mu'mini mai zunubi ya riski qubuha fi'il mummunan aikinsa da ya gabata wa yandamu nadaman yayi nadama nadama haƙiƙiyan ta haƙiƙa musammaman wanda zai zarta a kanta ala Allah ya uda ila azzambi abada abuta cewa ba zai sake koma wani aikin zunubi ba har abada kuma wannan shine karshen ƙarshen darasinmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim ah, Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu yayin da ya ce fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da ne yin aure aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabar riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu guzurin tare da su ya rabba rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka sanya maka ka da mu duk alkaran da suke cikin wannan wata addu'o'in mu Allah ka karba mana Allah ka sa mu cikin yantattun ka a wannan wata bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a. Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين العالمين